daren juma'a daren takwas ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 24 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 48 cikin jerin giyar darussa daga littafin siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani allah ubangiji ya gafata masa ibn taimiyya ya rusu ne shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi na siyasa shar'iyya yana karantar da mu ne fikihun musulunci game da shugabanci da jagoranci da gudanar da dukiya al'umma allah ubangiji ya saka mishi alkhairi kafin mu shiga cikin karatu daga wannan majalisi namu na masallacin gidan marigayi alhaji tsoho da ke nan bayan garejin baba kaduna a titin gaskiya da ke nan tudun wada a zaria a nigeria muna mika ta'aziyya zuwa ga daukacin al'ummar kasar zazzau da iyalai da hakimai da sauran al'umma da 'ya'ya da jikoki da dukkanin waɗanda abin ya shafa sakamakon rasuwa wadda allah subhanahu ta'ala ya ɗauki rayuwar sarkinmu na ƙasar zazzau a marigayi alhaji da shehu idris allah ubangiji ya gafata masa wanda ya rasu a ranar lahadi da ta gabata ubangiji allah subhanahu ta'ala ya sa mutuwa ta zama hutu gare shi jinya da yi allah ya sa ta zama kafara allah ya sa ya canya fiye masa nan allah ubangiji ya gafata masa allah ya yaukaka makwancinsa allah ya maye masa bayansa allah kuma ya samu mu cika da imani idan mun tashi mutuwa amin amin amin kai tsaye za mu tashi a inda malam yake cewa wa tadammana kullu wa tadmanu kullu ta'ifatin ma atlafat lil ukhra min malin min nafsin wa malin wa illam يعرف أين القاتل لأن الطائفة الواحدة المتمنع المتمنع ka ببعض al الواحد yana magana akan matsalar wato idan mutane da yawa suka hadu suka kashe mutum daya ko suka je suka yi fashi cewa da wanda ya shiga asalin aikin fashin da wanda ya musu wato leƙen asiri da wanda ya tsaya tara hanya da wanda ya ɗauki bindiga shine ya kisa ko ya harbi dukkaninsu laifinsu iri guda ne idan aka zo hukunci iri ɗaya za a yi musu shine ya ce wa tadmanu kullu ta'ifatin ma atlafat lil ukhra dukkanin wasu al'umma za su biya abin da suka lalata ma abokiyar hamayya su domin ya buga mana misali ta yadda ake samun aikin kirki idan an haɗa an yi shi a tarayya akan lada haka aikin banza ma idan an haɗu an yi shi a tarayya akan zunubi to haka wajen biyan ma min nafsin kaman kisa wa malin ko dukiya abin da aka lalata za a haɗu a biya wa illam uraf ainul qatil ko da ba a san wane ne asalin wanda ya kisan ba a ce wasu mutane biyu ko hudu ko biyar suka taru suka yi ma wani duka har ta kai ga ya mutu to ba sai an tantance wane ne wanda ya mishi dukan da ya ja kisan ba wane ne wanda ya harbi wai wanda ya caka wuka wane ne wanda ya kaza wanda shine ja kisan dukkanin su za su tarayya akan wannan laifi sawasiya malam ya yace da anna ta'ifatal wahidata almutamanni'u ba'daha bi ba'd domin kungiya kwaya ɗaya. wacce suke majunan su suke taya junan suke tarewa junan su suke zama wato kwaba ga junansu? ka shaksil wahidi ana ɗaukar hukunci su kamar mutum ɗaya ne wa amma idan aka zulma la faqat idan yan fashi ya zama kuɗi kawai suka karɓa walam ya kutulu ba su kashe komai kowa ba kama kar ya a Arabu kafiran kamar yadda mafi yawan mutanen ƙauye suke yi a wancan zamani nasu akwai ƙauyawa barayi waɗanda kawai kuɗin suke nema ba za su ji wa kowa rauni ba sai in mutum ya ƙi ba su fa innahu yuqta'u min kulli wahidin yaduhu al-yumna wani jirgin sara to waɗannan za a yanke ma kowane ɗaya daga cikin su hannunsa na dama da kafarsa ta hagu inda aksaril ulama'i haka mafi yawan malamai suka ce ka abi hanifata wa shafi'i wa ahmada kama alimamu abu hanifata nu'man ibn sabit da alimamu muhammad ibn idris shafi'i da al ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi ala jami wa ghairihim da wasunsu wa hadha ma'ana qawli ta'ala wannan shine abinda Allah yake nufi yayin da yace au tuqatta'a aidihim wa arjuluhum min khilafin ko kuma a yanke hannayensu da kafafunsu bisa sassaɓawa yuqta ul yadu allati yabtishu biha za a yanke hannun da yake kai farmaki da ita war rijlu allati yamshi alaiha da kafar da yake tafiya akai wa tuhsamu yaduhu wa rijluhu bizayt mughli sai kuma a soye hannun a tsaye da zubar jinin wanda za a saka hannun ko kafar bayan an datse hannun ko an datse kafar za a saka gundulmin a cikin mai wanda yake yana tafasa shine almuguli wa nahwi ko na makamancin shi wanda zai kona wajen ya hana jini zuba liyan hasima damu domin jini ya tsaya wala ya khuruj kai ci gaba da fita walitaf ah, tafdi ila talafihi don kuma hakan ah, ya zama ya kai zuwa ga an lalata hannun kenan ko kafar yadda ba za a iya gyara su ba wa kazalika mu yadu sariq bizait hakanan hannun ainihin wato a barawo shi ma haka za mu shi to a daidai nan al-Sheikh al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah a cikin sharhin da ya wannan littafi wani ta'aliki yake cewa anan akwai mas'ala guda biyu al'ula ta daya fi waqtin al-hadir al ya ce a zamanin da muke rayuwa yujadu ashiya li iqasid dami ghayr hadha akwai abubuwa waɗanda za su tsaye da jini ba sai an saka a cikin mai soyayye ba fa hal nasta'miluha to ko ya halasta mai amfani da hanyoyin tsaye da jini sanannu a likitance aljawabu usaimin ya ce nasta'miluha wala budda i za mu amfani da ita babu makawa li'anna al-ulama zakaru zalika wasilatan li iqasid dami domin malamai sun ambaci wannan soyawa a cikin man ne a matsayin hanyar tsayi da jini ba wai wani bangare ne na ukubar ba inda hum siwahu a wancan lokacin ba su da wata dabara sai wannan amma al'an fa hunaka asbabun kathira biduni hadha at Ya yace amma a yanzu akwai hanyoyi da dama da za a bi wajen kawo ƙarshen wannan matsala ba tare da wannan azabtawa ba asaniya hanya ta biyu matsala ta biyu hal yuban hadha ar-rajul inda qat yadihi shin za a yi ma wannan mutumin anesthesia shine al-banj ai mishi ma'ana allura wadda take kashe zafi ai takdirinsa a fidda shi daga hayyacinsa. sa a mishi allura wadda za ta sa ba zai ci zafi ba a daidai sanda ake shin ayi wannan kamar yadda a zamanin nan idan za a yi mutum amputation a asibiti na hannu ko kafa ko wata gaba to za a saka shi ta ta tasirin muhaddar za a sa shi zama an mashi allura wadda za a mashi a cikin nakasar za ta ɗauke rayuwarsa temporarily bai san abin da ake yi ba da haka ba zai ji wannan uban zafin da zai ji idan da yana sana ba to ko ya halasta a yi haka inda kafin dihi aure rijlihi wajen yanke hannu ko kafa aw la Ya yace ko kuma ba za a yi ba li alam dan ya ɗanɗani zafin wal jawabu a nan sai usaimin ya ce annahu yubannaj illa fil qisas za a yi in ba kisasi bane za a yi mushi anesthesia idan ba kisasi bane kisasi saboda ana so ne ya ji zafi irin yadda wanda aka yi wa ta'addancin ya ji zafi amma sauran hukunci ne kawai to za a iya amfani da anesthesia anesthetic allura da za ta hana shi jin zafi ko zalakin ko wani makamancinsa gwargwadon dai bukata gwargwadon abin da likitoci suka gani almushi dos din da ake ganin zai tsaida ainihin wato wannan zafi a yi mishi lahiyalan wannan maganan al'allama kenan muhammad ibn salim Uthamin a cikin sharhin sa a shafi na 235 wallahu a'lam wa hadha al ya kad yakunu azjaru min al-qatl yace kaga wannan abin da za a yi musu na cire hannu da kafa to hala ya fi tsorata su da firgita su fiye da a ce an kashe fa innal a'raba domin su mutanen ƙauye barayi da suke a ƙauyuka wa fasa ƙasar jundi da mutanen banza a cikin sojoji kamar da muka da wancan karatun wa ghairahum da wasunsu daga cikin ɓata gari waɗannan ɓata gari cikin mutanen ƙauye da cikin jami'an tsaro da cikin sauran mutane idza ra'au da'iman bainahum man huwa maqtu'ul yadi war rijli idan kullun suna ganin wani yana yawo a cikin su an yanke hannu daya an yanke kafa daya tazakkaru bi zalika jurmahu fartada'u za su dinga tuna laifin da ya yi kuma za su dinga jin tsoro kullum Da khilafil qatl sabanin kisa fa innahu qad yunsa in aka kashe wani a cikinsu, kawai yanzu suka jawo shi suka ji bakin ciki suka ji damuwa za su manta su gaba da abin da suke yi bayan lokaci dan gani amma abin da suke gani kullum na mara hannu mara kaza to wannan za su ci da ganin shi suna ainihin wato a jin tsoro yuqsiru uh, uh, yace wa qad yusri ba'dun nufusil al katlahu ala qat'i yadihi wa rijlihi min khilaf kuma za ya samu wani wanda yake da yake jiji da kanshi a cikin bara yake da nafsun abiyya yake da proud uh, personality yana jin pride yana jin izza da jabberanci yana ganin shi da a ce an yanke mishi hannu da ƙafa to gara ya mutu to irin wannan fa za a shadda tankilan lahu wa li amsali to irin wannan sai a ke kashe shi din sai a yanke hannu da kafa dan ya fi jin bakin ciki da damuwa a mishi nakala ina fata mun fahimci wannan da kyau domin kuma mutane dama wanda za su fi ganin ya fi sauki a ce an kashe su fiye da a ce an ainihin wato yanki eh, an yanke musu kafa da hannu sun zama sun zama nakasassu to irin waɗannan sai a ki kashe sai a ki kashe din sai a musu abin da za su ji na kasa tare da su amma idan shaharu silaha walam yaqtulu nafsan walam ya'khudhu malan thumma aghmadu aghmaduhu wa harabu aw taraku al-hiraba fa innahum yunfauna yace amma idan ya zama takobi kawai suka fitar makani kawai suka fitar ba samu halin kashe kowa ba ba samu halin karɓar dukiya ba sun fitar da makamin sai suka mai da shi cikin gidansa suka ruga da gudu suka ɓuya, ko aka kore su autara kul hiraba ko suka daina wannan ainihin wato harkar fashi fa innahum yunfauna in an kama su to za a kore su daga gari ne kila wasu suka ce abin abinda ake nufi da nafiyu tashriduhum fala itrakuna ya auna fil baladi za a kore su ba za a bar su zauna a wannan garin ba fi baladin wakila wasu kuma suka ce huwa habsuhum nafiyu na nufin a kama su a kulle su a gidan yari wakila wasu kuma suka ce huwa ma yarahul imamu aslahu min nafin aw habsin aw nahu zalika shine duk abin da shugaba ya fi ganin ya ga ya fi dacewa na ainihin korasu daga gari ko kulle sa a gidan yari ko wani abu makamancin wannan wal qatlul mashru'u malam yace kisa wadda shari'a ta ce ayi huwa darbur raqaba bisayfi wa nahwi ina asara wuyan su da takobi ko wani makami kamar takobi da yana zalika auha anwa'il qatl saboda wannan shine mafi mafi sauri auha bi ma'ana asra asra wa anwa'il qatl shine mafi sauri kazalika shara Allahu qatla ma yubahu qatluhu min al wal baha'im haka Allah ya shar'anta ga ainihin wato abinda yake a kashe. in Allah ya halasta a kashe wani cikin mutane ko cikin dabbobi to haka Allah ya shar'anta a yi masa Iza kudira alaihi ala hadal waje. idan an samu kama shi a bisa haka dan adam ne an kama shi a hannu abin da za mu shi kenan ko dabba ce ta farauta an kama ta a hannu abin da za mu ta kenan ba za a bi wani hanyar kisa irin wanda kafirai suke yi kamar yadda suke za su kashe dabbobi su dinga kwala musu guduma a ka ko su saka su a wuta da rayuwarsu ko irin abin da mutane suke yi na ainihin wato a bar shi har sai ya mutu dan wahala ko a sassara shi da ran shi duk wannan idan an iya kamawa ba za a yi haka ba amma idan a farauta ne aka ji farauta za a iya kashewa ko dabba da ta zama ta haukace ta ki zama lafiya za a iya kashe ta ta wata hanya da ta sawwaka eh sai yace yace ah, idza qudira alaiha hadha waji wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha وليحد nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da al-imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito da abu dawuda da ibn maja da ibn hibban da baihaqi ta hanyar sahabi Abdullah dan mas'ud Allah ya kara masa yadda hanyoyi daban-daban wanda hadisi ne wanda yake idan an har hanyoyin shi malamai suna ganin insha Allah ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in sorry wannan hadisin shaddad dan aus ne radiyallahu anhu ba ba wancan da nake faɗa ba ne yana cikin sayo muslim hadisin shaddad dan aus ne yana cikin sayo muslim ingantaccen hadisi ne babu kura a kansa inna allaha kataba al ihsana lalle allah ya kataba bi ma'ana amara bil ihsan ya umarni da a kyautata Allah ya umarni da a kyautata a wajen mene ya ce ah, ah, ala kulli shay'in akan komai idan za a kashe shi komai sai za ka taltun za ku kisa fa ahsinul kitla ku kyautu da kisa sai za zabatun za ku yanka fa ahsinul zibha ku ta yanka wal yuhidda ahadukum shafarata dayan ku ya wasa wukarsa wal yurih zabihata ya hutar da abin da zai yanka rawahu muslim hadisin shaddar dan aus to can farko da yace inna allaha kataba kamar da muka ambata ai amara kamar yadda ya ce wa katabna alaihim fiya annan nasu bin zai amarna ah, al-ihsan daga cikin abin da ake cewa al-ihsan a wannan yanayi kamar yadda abin nan yake a cikin littafin al-mufhim bi ma ashkala min talkhis muslim na ah, al-qurtubi rahmatullahi alaihi ah, yace wato wannan ihsani abin da ake shi shine al-ihkam wal ikmal a cika abin da ya kamata a yi shi da kyau kuma wannan yana nuni zuwa ga umarni da cewa duk abin da mutum zai ya zama ya iya shi in ya zama yanka ma aka ce sai an kyauta duk abin da aka shara tana umarninka da ka tsaya ka iya abin yadda ya kamata ka zama kana cikin shi keke da keke Kurtubi yake cewa wannan ihsanin yana dauke da abubuwa da yawa na farko ya ce a yanka ta bila unfin sar'i kada a zo kada dabba a kada ita da karfin tsiya a bata wahala irin abin da mahauta suke din na ai ta jiga ta ta sai kafa a kada ita za a kada ita cikin suwa ne yace kuma sannan sannan kuma kada mutum ya ja dabbar daga wani wuri zuwa wani wuri a ƙasa ya dinga jan ta ki haka sannan a san cewa falala Allah ce ta halasta a ci sannan a yanke waɗannan jijiyoyi da makogwaron yake sannan kuma a kyautata niyya cewa Allah ne ya halasta sannan a kalli Kibla, sannan a kira sunan Allah da sauran da ya ambata wannan da suna cikin abin da suke ɗaukar ma'anar ihsani a wajen yankawa daga cikin su aka ce kamar da Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda ya kasance kamar da ke cikin mugun ibn Qudama cewa ya yana hana a yanka dabba wata a gaban wata shi ma baya matsayin kyautatawa za a yanka dabbobi da yawa kaji ko tumaki ko makamantansu ya zama suna kallon junansu ana kamowa ana yanka su babu kyau babu kyau kuma a dinga gaya musu cewa za a yanka ku duk shi ma babu kyau dole yana cikin kyautatawa ah, haka nan za a samu maganganu da suke kama da wannan a cikin littafin sharhu sunna na al to fa idza qataltum fa ahsinul qitla in kuka zo kisa ku kyautata al-qitla ai hay'atul qatl domin al-qitla kaman al-jilsa ai hay'atul julus haka al-mishya ai hay'atul mashi wai za zabahtum za ku yanka dabba fa ahsinul zibha ko azzabh a wani riwaya ku kyautata yanayin yankan ko abin yankan wal hidda ahadukum shafarata dayan ku ya kokari wanda zai yanka ya kokari ya gyara wukarsa to aka ce wajen yanka wajen gyara wuka ma ba a so a yi a gaban dabba duka malamai suka faɗa haka in banda malakiya suka ce babu laifi musamman da suka faɗa game da yanka dabba a gaban ya uwata wali wa rahim zabihatahu ya hutar da dabbar da zai yanka ko mutumin da za a kashe ya zama lokaci guda an fitar da ran shi ba tare da ya sha wahala ba rawahu muslim wa qala kuma aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, wannan hadisi da makanta na sai na sai muslim Imam an-Nawawi da yake sharhi shi yake cewa wannan hadisin yana daga cikin min al-ahadith al-jami'a li qawaid al-islam yana daga cikin hadisan da suka tattara ka'idojin musulunci na tausayi kalla ka gafa abinda aka halasta aka ce a yanka dan ashi naman layya ko na yau da kullum ko na hakika ko na menene amma ka ce a yi mushi da tausayi wani ya daga cikin kawai da amma in ji ainihin wato alimamun nawawi rahmatullahi alai to wakala mala ya ce kuma an ce manzala su islam ya ce ina affan nasi kitlatan ahalul iman lalle mafiya wanda suka fi kowa yin sauki wajen kisa su ne muminai to wannan shi hadisin da na yi wahami da na ambaci ta sa a wajen wancan na muslim ne shi wannan al amur ya fitar da shi da Abu Dawud da ibnu maja da ibnu Hibbana da Baihaqi a cikin Sunan alkabir eh, da wasu ma waɗanda ba su ba kamar al-imamu Darqutni a cikin al dukkanin su fitar da shi ta hanyar sahabi Abdullah dan Mas'ud eh, kuma Sheikhul Albani ya rawata wannan hadisi a cikin Az-Za'ifa a lamba na 1232 kamar yadda yake cikin littafin nashi da haka hadisi wannan bai tabbata ba wallahu a'lam sai ce wa ga wata gaba wa amma salbu to cewa da aka yi auyu sallabu ko a kere su ya ce almazkurun da aka ambata fahuwa shine raf'uhum sai a ɗaga su alama kanin arin a rataye gawakinsa akan wani waje sama da ya rahumun nasu don mutane su gansu wa yashtahiru amruhum don labarin su ya kai ko'ina ina saboda sauran mutane su tsorata su firgita kuma wanda suke cikin tsoro na cewa nan sun dame su shiga amincin cewa alhamdulillah yanzu waɗannan barayi ba ruwanmu ba ba ruwanmu da su bala ya ci gaba da cewa a wa huwa ba'dal qatl za a yi wannan tsaurin ne bayan an gama kisa gawakin za a kere su inda jumhuril ulama a gun mafi yawan malamai wa minhum man qala yuslabuna yuslabuna thumma yuqsaluna wasu kuma suka ce sai an fara kere su sannan za a kashe su suna kera akan bishiya akan ko akan abin nan itace ko makamantan shi ko dai duk wurin da anan ne aka kere su ina fata mun fahimci wannan to yace wa kad jawwaza ba'd al-fuqaha qatlahum bi ghairi sayfi wasu malamai sun halasta cewa za a kashe su da abin da ba takobi ba kamar a harbe su da bindiga da firing squad ko makamantansu hatta qala ba'dhum wasu ma suka ce yutrakuna alal makanin ali hatta ya mutu hatfa fa bila qatlin kawai za a kere su ne a basu a sama da ransu har wahala da yunwa da bala'i da rana da iska ta kashe su wasu haka wasu malamai suka ce amma tamsili fil amma yin musula ai kata kata a wulakanta gawa a ci mata mutunci ko a daddatsa ta ko a yi mata wani abu dai na rashin eh, mutuntawa fala ya juzu illa ala wajhil qisasi to baya halasta sai in qisasi ne sai in ramuwa ne ma'ana wanda yayi irin haka ma wani wanda bai ci bai ji bai gani ba to shi ma za a iya mishi a matsayin kisasi wa kad kala imran ibn husayn radiyallahu anhu imran yake cewa ma khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bai taba mana huduba ba bai taba yi mana wata huduba ba illa amarana bis sadaqati wa nahana anil musla faci sai ya umarce mu da sadaka kuma ya hana mu daga mufla malamai suka ce wannan a zahiri hudubin da manzo Allah sallallahu alaihi yake ne da an je gun jihadi yakan musu tuni kullun akan cewa kada su yi mufla kada in sun zo kisa su ci mutuncin gawa wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi da al-Imam Abu Dawud a cikin sunan dinsa da Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Musaddarak da Abu Qasim al-Tabarani a cikin al-Mujam al-Kabir da wasu su kaman al-Imam abu dawud at-tayalisi ya fitar da wata riwaya daga jarir irin wannan ah, haka na al-imam al a cikin majmu'uz zawaid yake cewa rijalu ahmada rijalu sahih yace mazajen ah, imam ahmad a cikin wannan hadisi mazaje ne na ah, ingantawa haka nan al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujalladi na bakwai ya karfafa wannan isnadi kuma hadisi yana da shawahidi da yawa da suke karfafa shi wallahu a'lam wani hadisi yana nuni zuwa ga haramcin yin musula da kuma maimaita hakan saboda girman al'amar, hattal kufar idza qatalnahum fa inna la numassilu bihim ba'd al-qatl malam yace hatta kafirai idan aka kashe su to ba za a ci mutuncin gawar su bayan an kashe ba wala najda'u anfahum ba za mu sassare hancinsu ba hancin ba wa Eh, wa azanahum da kunnuwansu wala nabqaru butunahum ba za a fasa cikin su ba illa an yakunu fa'alu zalika bina sai in su ma sun mana irin haka za a yi kisasi ne ramuwa ne fa naf'alu bihim mithla ma fa'alu to anan za mu iya musu irin abin da suka yi wa tarku afdal amma barin haka kar a maimaita musu irin wannan mummunan kisa shi yafi kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bihi wala in sabartum da huwa khairul lisabirin yace idan wa in aqabtum idan an muku uquba fa aqibu kuma ku maida ukuba da misli ma uqibtum bi da irin ukubar da aka yi muku wala in sabartum da za ku yi hakuri da huwa khairun lisabirina to shi hakuri shi yafi amma ga masu hakurin wanda ba masu hakuri ba za su iya yi ba wannan aya akwai A asar da suka nuna cewa ta sauka ne game da sha'anin hamza dan abdulmuttalib radiyallahu anhu wanda aka ce an kashe shi an mushi musula shi da wasu shuhada a uhudu sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa in muka samu dama a kansu sai na musu kaca kaca irin yadda iska ta kaca kaca da adawa shine sai Allah sauka da wannan aya nan na mushi cewa ga abin da ya kamata yi amma yi hakuri shi yafi duk da yake hadisan da suka zo game da wannan ah, mas'ala ah, suna da matsala ta fuskar isnadojinsu akwai marasilu akwai waɗanda suke ba su inganta ba za mu ji malam zai magana kan wasu daga cikin su a gaba insha Allah haka wannan aya tana zuwa tana tana nuni zuwa ga ainihin wato halastin ramuwa din to sai dai wata fahimta da ya kamata a gyara a anan shine shin wannan ya nufin duk sanda wani ya cuce ka idan ka tashi kai ma sai ka cuce shi ba abin da take nufi kira za a rama cutar da yi ba wai kai ma kai irin cutar da yi ba a ce ya maka sata misali sai ka je ka mai sata ko yi ma taɗi ka je ka mai shi taɗi ko ya ci amanar ka je ka ci amanar shi a ba ake yi wa? a mashi hukunci gwargwadon abin da yi domin a zala sai sama hadisi yana cewa e, e, addil amanata ila man itamana ka wala hun man hana ka mai da amana zuwa ga wanda ya baka amana amma kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka haka ai ba tana nufin abin irin abin da larabawa suke cewa ba ne. alkailu bi ne. wanda ya maka kayan kara kamar da ice ba haka ayat take ne ba ina fata mun fahimci wannan yan uwa to ayat tana duni zuwa ga kokarin ai hakuri to sannan ayat tana nuni zuwa ga at-tamasul fil qatl a dinga kisa irin yadda akai da idan ya ce da misli ma uqibtum bi to wani abu da ya kamata mu kula da shi a wajen lafazin ayar kaga da aka ce in aqabtum idan an muku punishment to wannan na farkon ba punishment din da lafazin ke nufi ake nufi a ana nufin al'aziyya idan an ci mutuncinku wannan shi ake ma al-mushakalan lafziyya akwai shi da yawa alqur'ani kaga abinda aka yi ma na farkon da aka cutar da shi ai ba ba horo ne ba hukunci bane zalunci ne amma ka kira shi da ukuba dan ya dace da zubin ayar aka ce aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum kaga da farkon nan da ta karshen nan suna nufin ai fa aqibu bi misli ma zulimtum wain in zulimtum fa bi misli ma zulimtum to sai aka mai da su duka aqabtum aqabtum uqibtum shi ake cewa al labziya kaman waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha da irin faɗin Allah wa makaru wa makaralla, haka Allahu yastahzi'u bihim da suke cewa inna ma nahnu mustahzi'un sai aka ce Allahu yastahzi'u bihim Ka ga ba irin abin da suka yi Allah yake ba haka wannan yana nufin aziyya ce ta farko din isha yake ce al-mushakalan lafziya kamar yadda malaman balaga suke faɗi to kamar yadda muka ambata akwai ayoyi da suke dinda irin wannan hukunci shine kamar za'u sayi sayyi'atun mithluha ta cikin na hali kenan ko da kuma irin fadin Allah wal juruhu qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu ta cikin ma'ida jima rauni da aka yi ma wani to a arama gwargwadon raunin da aka ji amma sai Allah ya ce wanda yayi sadaka ya haƙura ya bar wa Allah to ya zama kafara ga nashi zunuban shine inda Allah yake cewa ha ila wasbir wa ma sabaruka illa billah kai haƙuri in an cutar da kai amma ka ba kar ka yi dan komai sai dan Allah Allah ka bamu siffa haƙuri kila malam yace innaha nazalat an ce wannan aya ta sauka ne lamma masalal mushrikuna bi hamza yayin da kafirai suka ci mutuncin gawar Hamza dan Abdul babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ghairihi min shuhada'i uhudin shi da waninsa daga cikin shuhada'u a ainihin ma'araka ta Uhud kamar yadda aka sani a Uhud Allah subhanahu ta'ala ya jarabci Annabi sallallahu alaihi da sahabban shi da ainihin kisa da aka yi musu aka karkashi da dama daga cikinsu. to faqala an sallallahu alaihi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da in azfarani Allah bihim la umassilanna na uh, da'fai ma masalu bina in Allah ya bani nasara a kansu. sai nayi wato musu musulminkin abin da suka yi mana wannan uh, riwaya tana cikin littafin al-musaddarak al-sahihain na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da kuma al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam Abu al-Qasim tabarani da kuma littafin al-Kamil fi Du'afa rijali na ibnu adiyin jurjani a cikin mujalladinsa na hudu kenan da wasu malaman waɗanda ba wannan ba kaman al bazzar a cikin musnadinsa kaman ibnu kasirin ya kawo wasu daga cikin a cikin tafsirinsa cikin mujalladi na hudu haka akwai riwaya daga abu ubayy dan ka'ab wanda ke cikin musnadul imami ahmad ibnu hanbal to ta hanyoyi da dama dai zuwa ga abu huraira Eh, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana lamma ra'a hamzata qad musila bihi sai yake cewa wallahi wa amma wallahi la umasilanna nabi 70 minhum sai na musu musula su 70 to eh, haka abin da yazo a lafazin kenan sai dai wannan hadisi da dukkan hanyoyin sa hadisi ne wanda yake ko dai kataran mursali ne kamar riwayar eh, abin nan ibnu abba abin nan kaman kaman kamar riwayar da ke cikin musnad na bazzar kamar da kuma shi shi ibn kasiri ya kawo ko ka tara kuma wanda yake ba ba mursali ba a cikin isnadin akwai salih ibn bashir al-murri wanda kuma mai rauni ne kwarai wannan mutumi kamar yadda ibn Hadirin ya faɗa a cikin fatul bari cikin mujalladi na bakwai yake cewa isnaduhu fihi da'afun da haka zaka gama al-hafiz al-haythami shi ma a cikin majma'uz zawaid cikin mujalladi na shida ya rawaita wannan riwaya wanda ya tabbatar da cewa tana da rauni wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa fa anzalallahu ta'ala al'a fa anzalallahu hadhihi al-ayata sai Allah ya saukar da wannan aya wa in kanat qad nazalat qabla zalika bi makka ko da yake ayat ta taba sauka kafin nan a makka amma da wannan abun ya faru sai aka sake saukar da ita dama kuma qur'ani yana da irin wannan salon a saukar da wata aya idan wata mas'ala ta sake bayyana sai a sake dawo da ayar me yasa kamar a zahiri malam ya tafiya zuwa ga masu ganin cewa wannan aya fa in aqabtum bi aqibu bi misli ma uqibtum bihi aya ce da ke cikin suratul nahl ko kuma sura ce makkiya na haka sake saukar da ita ne aka yi ba ita ce ta sauka a matsayin sabuwar hukunci a wannan ba wallahu alam wa in kana kan nazalat qabla zalika bi makka misli qawli ko da ita ce ta ta sauka a makka kamar faɗin Allah wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi suna tambaye ka game da ruhi game da rai qul ruhu min amri rabbi ka ce musu rai wani al'amari ne na ubangiji na kuma utitu min al illa kalila. ba a baku wani ilimi ba sai kaɗan wannan aya ta sauka a makka tare da sauran ayoyin da cikin suratu al-isra daga baya saboda tambayar an yi ta a can yahudawa suka zuga ƙurayshawa suka ce ku je kuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya in ya iya ba ku amsa manzo ne in bai iya ba ku gane ƙarya yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa duk da haka ba su yi imani ba kuma da aka zawo madina sai suka sake zuwa kuma suka sake maimaita wannan tambaya sai aka sake saukan musu da wannan dai ayar aka ce ai ita ce dai hujjar ne to haka yace wa qawlu da irin fadin ah, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at wa aqimis salata ka tsai da sallah tarafayin nahari a gefen dare guda biyu ma'ana asuba kenan da magriba wa zulafan min layl da kuma cikin dare wato isha'i kenan wannan wannan aya ce take magana akan lokutan sallah amma a dunkule a dunkule take magana akan innal hasanati yuzhibna sayyi'at sai zama kenan aqimis salata da tarafayin nahari asuba da kuma wa zulafan min al Ƙarfin nahar na safe shine asuba wa zulafan min shine magariba da isha da garfai nahari ɗayan bangaren na ranar shine azhar da la'asar azhar da la'asar sune a ɗayan ɓangaren gefen rana wato in ta gota kenan sanda ta fito kuma ko kafin ta fito shine asuba sannan zulafan min al kuma magariba da isha haka malamai suka ce yadda za a fitar da lokutan sallah guda biyar a ciki a dunkule wanda haka yana nuni zuwa ga ishara izuwa ga yiwuwar yin guda biyun a lokaci daya wanda suke tsaraf na rana da wanda suke cikin zulafan min al-layli tun daga shi sun hada akan lokaci wallahu alam ba shine muqaddiyar tattaunawa ba to ita ma wannan aya ta sauka a makka farkon sanda aka fara Uh, umarni da salloli a cikin sutu hud daga baya kuma aka sake saukar da ita bayan an dawo madina da aka sake wato abin nan eh, cika salloli suka zama complete وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة ثوب يقتدي يقتدي الخطاب فأنزلت مرة ثانية يتي da dai wasu ayoyi ire-iren waɗannan wato waɗanda ah, aka saukar da su a makka sannan kuma wani abu ya faru wanda ya hukunta ana bukata irin wannan karatun sai aka sake saukar da ita saukarwa karo na biyu kamar yadda aka saba faƙalar nabi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ce bal nasbiru a'a za mu yi haƙuri da aka ce mishi da aka ce mishi wa in fa aqibu misli ma uqibtum bi wa in sabartum la huwa khairul lis idan kun yi haƙuri to yafi alkhairi ga masu haƙuri sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce to za hakuri to ya kai ahlus sunna wanda kake cewa kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kana tutiyar ma kai kana bin tafarkin shi ne da shi da ƴan mazan jiya sahabban shi da tabi'ai to ya kaji annabi ya zabi al-afdal ne hakuri in me yasa kai maka ne ya ce kai hakuri kace ba za ka yi ba dan me yasa ke in ƴar uwarki ko ɗanki ko kishiyarki ko mai gidanki ya miki laifin ya ce maka zai ki hakuri ki rantsi da Allah ki rantsi da abin da zai kashe ki cewa ba za ki iya ba bayi daga cikin halin mutanen kirki mutanen kirki suna haƙuri ne suna ahuwa suna kau da kai ba sa gori ba sa gaba ba sa kin yafe ma wanda ya musu laifi Allah ka bamu zuciya mai faɗin kirji da mu dinga yafe ma junan mu laifukan wa fi sahih muslimin an buraida ibn al-husaybi qala qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza ba'atha amiran ala sariyatin aw jayshin أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله آه، وقاتلوا من كفر بالله ولا آه، تغلو تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا daga wannan hadisi yana cikin sahihu muslim shine hadisin 1731 a cikin sahihu muslim daga sahabi buraida ibn al-husayb ibn abdullahi al-aslami wani babban sahabi daga cikin gwarazan sahabbai kwamandojin yaki ya musulunta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar zuwa hijira amma bai zo ya dawo Madina bai ci gaba da zama a cikin mutanen shi har sai daga baya guda haka bai halarci ma Badar ba amma ya halarci fatu Makka da ainihin hudaibiya da da ainihin makamantansu kuma yana daga cikin masu rike da tuta ranar fatu maka rabi ne wanda yake bawan Allah mai tsoron Allah mai kunya yana cewa ah, ranar da aka yi haibara yana daga cikin da suka hau kan tudu din nan ah, ya ce amma wala ahsibu anni aznabtu fil islami dhanban mislahu wannan abin da na yi har aka gan na shahara aka ta labari na yace ba jin a musulunci na wani laifi da ya kai girman wannan laifin a cikin zuciyata ma'ana saboda yadda su suke gudun shahara suke gudun a san su bayan yadda mutane suke neman fans suke neman wato wanda za su dinga following ɗinsu wanda za su dinga liking ɗin post ɗinsu wanda za su dinga sharing wanda za su dinga reposting kowa damuwa shi idan ya aji wata magana a waje to ta yaɗu kowa ya ji ta a ce yana da miliyoyi ko dubban magoya baya matsayin shi na dan drama ko mawaki ko marubuci ko dan jarida ko activist ko kuma ma har abin ya tsallaka daga kan irin waɗannan eh, mata masu waka ko mashahure ko marubuta ko bloggers har ya kai kuma ga kan malamai da masu tafsiri da masana fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dar al fasadu fil barri wal bahri Allah ka tsare mu a takaice bureda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ah, manzo Allah sallallahu ya kasance idza ba'atha amiran idan zai tura da wani komanda ala sariyatin wanda zai jagoranci wata irin runduna a jaishin ko wasu sojoji a sahu fi khassati nafsi zai mishi wasiya ta musamman bi taqwallah ta'ala cewa ya ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wa bi man ma'ahu minal muslimina khairan sannan kuma ya ji tsoron Allah yayi musu yayi yayi kyautata ma musulmin da suke tare da shi annabi zai mishi wasiya shi kadai kuma ya mishi tare da musulmai sun mai kudu sannan ya ce musu ugbu bismillah to ku yaki da sunan Allah wala wa fi sabilillah ku yaki dan Allah waqtulu man kaf waqtulu man kafara billah ku kashe wanda suka kafirce wa Allah wala taglu kada ku yi gululi satan dukiyan ganima kafin araba wala tagdiru kada ku yi yaudara in an yi aminci da ku ko an yarjejeniya ku dawo ku yaudara ya saba wa halin musulmai wala tumassilu kar ku wulakanta gawawwaki wala taqtulu walidan kar ku kashe yara kanana duk wannan yana daga cikin abin da ake man musulmi wasiya da shi saboda eh, nan karama da mutunci da sanin ya kamata sai malam ya ci gaba da cewa wa za a al a'immatu fi ba'di anwa'il qatli kat tahriq bin nari inda shiddati dhunubi فجوزه فجوزه بعضهم لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر بتحريك ناس من المرتدين وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرك المغالية الذين ادعوا الإلهية ومنعه آخرون لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من النهي أن تحريك من كان أمر بتحريكه malam ya ci gaba da cewa ah, sai kuma waƙatta na za'a al'a'immatu hakika malamai sun yi jayayya da junansu sun yi munaza'a sun yi saɓani game da mene game da ainihin wato fi ba'adi anwa'il qatl game da wasu nau'o'i na kisa ko wasu nau'o'i na hanyoyin kisa mun ji cewa asalin kisa shine a kashe ta hanyar yankawa a yanka wuya da wuka to idan kuma ana iya yin banda wannan ana iya yin wato a ana iya yi ta wata hanya wacce ba wuka ba amma wadda take muriha ba ta da matsala in ba wannan ba fa to sai kuma a kisa ta hanyar ƙonawa da wuta to shine wanda ake da saɓani a kansu saboda akwai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo da hanawa game da haka alal misali kamar hadisin da ishara anan cewa daga Abu Hurairah ba sanar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'athin faqala in wajadtum fulanan wa fulanan fa ahriquhuma bin nari in kuka ga wani da wani ku kona su da wuta ana ciki kuma sai manzo Allah ya rawace a inni amartukum an tahriqu fulanan wa fulanan wa inna nara la yu'adhibu biha illa Allah fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma idan kun ga na da na ce muku ku yi ku kashe ku to idan kun su karo kashe saboda wuta ba wanda yake azaba da ita in ba Allah ba sai aka hana daga nan to <clears throat> aka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi da kanshi ina fata mun fahimci wannan to don haka amma kuma sai aka samu wasu daga cikin magabata sun yi to shine abin da zai faɗa mana anan da yake cewa wa qattana al ayyim mutu fi ba'd anwa'il qatl hakika wato malamai sun yi sabani game da nau'o'in kisa ibn Hadirin a cikin fatul bari mujallad na shida ya kawo wannan magana inda yake cewa yake cewa talafa salafu fi tahriqi fakariha zalika umaru ibn abbas wa ghayruhuma mutlaqan an samu da umar da ibn abbas da wasu malamai cikin salaf sun ki wannan kai tsaye yake cewa sawa'un kana zalika bi sabi kufrin aw fi hali muqatalatin aw kana qisasan suka ce shin mutum yayi kafirci ne ko a wurin yaki ne a ce a kunna magari wuta ko kuma kisasi ne duka bai halasta ba wa jazahu aliyun wa khalid ibn al-walid wa ghayruhum yana zarin yace da aliyu da khalid ibn al-walid sun hana su kuma ajaza sun halasta kenan waɗanda suka haramta kai ɗaya daga cikin mun ji waɗancan kuma ga Bukhari shi ma ya babi yake cewa babu la yu'azzabu bi azabi ba a azaba da wata azaba ba a azaba da irin azaba Allah akwai hadisi Abdullahi dan Mas'ud shi ma yake ba da labarin cewa mun kasance cikin wata tafiya sai muka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya je gun wani bukatar shi sai muka ga wani jan wuta sai eh, muka muka tafi wajen sai ga wuta tana ci sai manzo Allah sai sallama yazo yake cewa wane ne wane ne wato wani yaje ya kwashe wata abin nan wata wasu ƴaƴan tantabara sai manzo Allah sai sallama yazo ganta cikin cikin tashin hankali yake cewa wane ne wanda man faja hadhi bi waladiha rubtu waladaha ilaiha kuma mata da danta sai ya ga kuma wani gidan tururuwa an kona shi da wuta sai ce man harraka hadihi muka ce mu ne sai ce hula yan yanbaghi an yu'azziba bin nari illa rabbun nari wani ya cikin sunta Abu Dawuda da isnadi tabbatacce da kuma daga Ibn Abbasin Allah ya kara masa yadda da yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la tu'azzibu bi azabillahi yana cikin Bukhari shi ma to su kuma waɗanda suke ganin ya halasta sun kawo maganganu a waɗanda suka kafa hujja da su kamar hadisin orainiyin ɗin can da kuma Khalid ibn Walid ya kona wasu daga cikin alur ridda da kuma wasu daga cikin malaman Madina kaman Auza'i ma yana daga cikin su malaman kasan Makka da Sufyan Sauri sun bada halaccin da ya kona hisnu na kafirai idan suka shiga suka buye a ciki akwai riwaya da cikin musadul mujammu tabarani daga Mu'azu da Abu Musa cewa Manzala sallallahu alaihi ya ya ba su dama cewa su je su kira mutane su je su yi wa'azi kuma sun yi amfani da wannan yanayi din in ba na manta ba lafazin hadisin cewa anna nabi sallallahu alaihi wasallam amarahuma an yu'liman nasa فزار معاذ أبا موسى فإذا عنده رجل موثق بالحديد فقال يا أخي أو أو أو بأست تؤذب الناس nasa, بئست تؤذب الناس إنما بئسنا نعلمهم دينهم ونأمرهم بما ينفعهم فقال له aslim ثم كفر فقال والذي بأس محمد بالحق لا أبره حتى أحرقه بالنار فأتى بحجب فألهب فيه النار فكتفه وطراه فيها سنجي ذاسي وأزي sai suka sai shi abu musa ya daura wani a gidansa sai mu'azu ya ce mashi wa yake ka daure shi kai an to kai wa'azi ka ka daura mutane sai ya ce wallahi in bai musulunta ba sai na kona shi kuma ya kona shi nan to wannan dai tattaunawa ce mai tsayi game da game da wannan mas'ala wasu suna kawo hujja da famanin da alaikum du alaihi bi misli ta, da alaikum da ire-iren su akwai dai maganganu da dama da malamai suka yi wallahu a'lam wanda dai abin da ya fi dacewa shine a tsaya akan asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akai domin sahabbai wasu sun goyi bayan wannan sun goyi bayan wancan akwai ta'arudi tsakankanin maganganun su na Ali ya kona kamar da zamu zo mu ji eh, inda malam ya ambata anan wasu kuma sun ce a'a da makamantansu to don haka dai abin da zai fi shine a tsaya akan a tsaya akan abin da annabi ya tsaya domin duk sanda aka yi saɓani makhsalaftum fihi min shay'in fa hukmu ila Allah zalikum Allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib da kuma fa in tanaza'tum fi shay'in fardu ila lahi war rasul to a irin wannan munaza'a kuma ana koma ga asalin maganar Allah din ce da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar wasu mutane ba dan haka kona abubuwa masu rai da ransu ba daidai ba ne sai in wata mas'ala wata bukata ta kai ta kawo a lokacin idan shugaba ko wani wanda yake wakilinsa ya ga dacewa. haka saboda wata maslaha yana iya yi amma ba wai dan asali ya halasta ba sai dan ya shiga wani kunci a halin yaƙi ko wani halin fitina ko wani yanayi amma dai ba a konawa ba shi ne asali ba ba a kona mutum ba a mai azaba da wuta sawon a ce a kona shi a kashe shi irin yadda mutane suke a kama mutane a kama barawo ko wani ma ba mabarawo bane suspect ne kawai a sa mishi kaya a kona shi wannan haramun ne ya saba wa sharar Allah ko kuma a ce yaro ya miki laifi a gida ki kama hannun shi ki sa a wuta ko ki sa a kan ayon ko a hostel azzaluman wato senior su dinga ɗana wa yaran mutane wuta ko ayon a jikin jikinsu su wani yana cikin zalunci da abin da yake haramun ba daidai bane Allah ubangiji shi kyauta a takeice gashi nan matsalar malam ya takaita mana anan kwarai da yake cewa ka tahariki bin nari inda shiddati dhunubi kaman konawa da wuta idan zunubin mutum ya tsanani فجوزه بعضهم وسكتي يا هلستا لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر بتحريك ناس من المرتدين saboda sayyidina manzala sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ya ba da umarni kamar da ke cikin musannaf na razak cewa khalid ibn walid ya kona wasu mutane cikin murtaddi na kuma abubakar ya goyi bayan shi akan haka haka nan wa kazalika ali ibn abi talibin haka nan ali ibn abi talibin ya kona waɗanda suke abin nan harrakal mughaliya wanda suka wuce makaɗi da rawa game da ƙaunar shi suka ce allah ne yadda al-ilahiyya suka ce shi Allah ne kamar da yake cikin sayar bukhari falan mara yake cewa a cikin wakashi falan mara aitul amra amran munakkaran ajjattu nari wa da'utu kambara shi da naga al'amarin nasu ya kai barna barna ta kai matuka sai na hura wuta ta kuma sai na kira kambar na ceto su dinga shiga suka dinga shiga kuma saboda kafir cewa su ta kai ta kawo suna shiga sai suna cewa to ai gashi nan ma ya tabbatar mana da shi ubangiji ne tunda gashi yana kona yana azaba da wuta Allah shi kyauta suka kara bata akan bata to sai malam ya ci gaba da cewa a wa manahu akharuna wasu kuma suka ce babu kyau lima ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam min an-nahyi an tahriki man kana amara bi tahriki saboda abinda muka ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo daga baya bayan ya umarni da a kona wasu kuma zai ce a na ce kuma kar a kona sai zama umarnin shi na karshe shine hana konawa din ba tabbatar da konawa ba hana konawa din shine umarni na karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bayar dan haka kamar yadda muka ambata a gurguje ba shine asalin muhallin bahasi ba cewa wannan mas'ala tana komawa ne zuwa ga tsaya akan asalin abinda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ya tsaya akai haramcin konawa da haramcin sa gari wuta ko kona individual ko kona wata wato dabba ko halitta kamar tururuwa ta shigo gidanka ba ya sa mata magani in ana bukata a kore ta amma kada a kona ta da wuta hakanan kada a kona yaro ko barawo ko wanda ya wani laifi a mai hukunci da wuta da dukkan nau'in ta sawa'un wuta ce balbal haka ko ruwan zafi ko wani karfe wanda ya zafi duka babu kyau shi sa hatta magani da ake da lalas makaruhi ne sai in an ya zama babu makawa akan shi a wannan zamanin abin da ya tada wannan fatawar ta ta dawo aka yi ta magana akan ta saboda an samu waɗannan 'yan da'ish 'yan boko haram ɗin na ƙasar uh, urdun da da iraki waɗanda suke yaƙi na jihadi irin nasu ɗin nan taɓa ƙona wani pilot wani uh, pilot na jirgi na ƙasar jordan suka yi ta kuma ƙoƙarin nuna cewa addini ne ke dawo da wannan labarin zaga malamai sun taimaka maganganu a kan shi a shekarun baya to ina ga saboda kudin lokaci bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة wa وبركاته